الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دترج وترجع إجرام منظم الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبودا dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da uku ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna cikin wannan littafi ne da atur rahman li ahlil iman wanda yau za mu tashi an nida raqam wato 23 wato wannan ashirin da uku kenan man tajibu ta'atuhu wane ne ya zama dole a masa biyayya wanda dole ne in ba a masa biyayya ba an saba akwai wanda kuma idan da'a ta ci karo kuma za a mai da'a ba misali an zo an ce an ya zama dole a yi ma Allah da'a a yi ma Allah da'a to idan aka yi ma wani wani ya zo ya ce a yi su suka ce kuma a yi to koko wani ya ce su suka ce a yi wani ya ce kada a yi to kuma na lata'ata li makhluqin fi yatil khali ba a yin biyayya ga wani abun halitta ko wane ne shi a wajen sa'a mahalicci ko da su abun halittar ne suka yarjejeniya su suka ce su sun yarda misali kamar wajen riba ko wajen liwafi mutum ya auro mata sai ya ce shi ta inda ba nan aka ce ba nan ya zai rika kusantar ta kuma ita ta ce ta yarda ko ita ta yarda Allah bai yarda ba in an yi haka an sama ma Allah saboda haka ittifaki akan saban Allah saban Allah ne goyen bayan mai saban Allah saban Allah ne boye mai saban Allah saban Allah ne yarda da saban Allah ya saban Allah ne dan haka dole ne wajibi ne Allah da manzonsa ne shine ya wajaba kamar dai kada yin karatun kafin karatun amma dai shimfidan karatun shine mu gano wane ne yake wajibi a masa da kuma wane ne yake da ta shari'a wanda yake iya sa doka abi ko ya ce a yi ko ya ce kada yi ba wanda ke da wannan haƙƙin sai Allah sai manzon Allah su kare suke da haƙƙin su ce a yi ba wata tambaya a bi ko kuma a bari a bari sai kuma abin da aka shimfiɗa a kan abin da suka ce ya fito ko a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya da Allah atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum ku yi ma Allah biyayya ku yi manzon Allah biyayya da aka zo aka ce a tsi'ullah wa tsi'ur rasul duk aka ware su don a nuna abu ne Allah zai ce a yi manzon Allah sallallahu alaihi sallam ma zai ce ayi ba a hada su ba ba ce a ce Allah wa fi'ur wa abun nan ba war rasul ba sai aka ware kowane dan a nuna matsayi ba yadda za a yi mutum ya ce yana bin Allah kuma ya sa manzon Allah abadan ba zai yi ba ko mutum ya ce ya yadda da alqur'ani tunda Allah ya ba da umarni amma bai yadda da umarnin manzon Allah wa sallallahu alaihi wasallam mun taba karanta a can baya da kuma manta ba wata mata Abdullahi bin Mas'ud ya ce Allah ya tsine ma wanda take la'anallahu washima wal mustaushima wal wasila wal mustausila har zuwa ƙarshe sai ita wannan matan ta ce ita fa ta karanta Qur'ani daga farko har ƙarshe ba ta ga inda Abdullahi wanda aka samu wannan maganan ba ha ce an tsine ma mutum sai ya ce ƙara karanta Qur'anin nan da kyau saki ga wurin ta ƙara ɗaukar ƙur'ani ta karanta ta karanta ta ce ita har yanzu gaskiya ba ta ga wurin nan ba ya ce ƙara karanta ƙur'anin nan da kyau ta ce ita ta karanta daga bango har bango ta koma daga bango har bango daga bango har bango ba ta gani ba sai ce to amma ba ki karanta wa ma'ata kuma rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu ba kace na karanta ce nan ne umarnin yake duk abin da annabi ya umarce ku da shi to ku rike wanda ya hana ku ku hannu in ko ba ku yi ba shikenan kun tashi daga yanda ake so tace gaskiya ne lallai qur'anin nan sirri ne Allah yana fahimtar da shi ga wanda ya ga dama ita ko ta karance daga bango har bango saboda haka biyayya ga Allah biyayya ga manzon Allah dole ne sannan kuma sai ulul amri ulul amri kamar yadda zamu gani malamai za su yi bayani sun hada da shugabanni sun hada da malamai waɗanda za su ce ku yi kaza ku bar kaza shugabanni kuma su tabbatar idan aka samu haɗin kai tsakanin shugabanni da malamai to abu zai tafi da kyau su mutane da suke cewa malamai sai sun ce ba ruwansu da gwamnati gwamnati sai ta ce ba ruwansu da malamai sannan za a tafi ba yadda za a ci nasara haka na sha maimaita maganan nan ko an fahimta ko ba fahimta ba dai ban sani ba amma dai babu wata hukuma wata gwamnati da za ta ci nasara ta ce ita kwata-kwata ba ruwanta da malamai da ta ga dama shi za ta yi tsayi ta ta bandan-bandan sai abinda take so sannan kuma ta ci nasara mun yi magana na a kisa annabi yusuf alaihi salatu wassalam da shugaban misira a wancan lokacin ya yi mafarki ai da ya tashi ba ta yi a kira jahilai ba cewa ya malamai su fassara mai mai fassarar mafarkin nan suka ce su kuma abin ya fi ƙarfinsu shi wanda ya fito daga kurkukun nan sai ya ce to shi ya san akwai wani malami a kurkuku ai lokacin bai sa annabi yusuf annabi ba ne cewa ya akwai wani malami a kurkuku wanda ya baro ya iya fassarar mafarki dan haka bari ya je ya kira shi kuma da aka bi wannan aka bi fassara annabi yusuf alaihi salatu wassalam sai da ya kai ga a lokacin duk duniya ba inda suke zaune lafiya cikin wadata da arziki kamar misira don lilin wannan fassarar shi kawai da aka bi sai da aka yi ga mutane daga wasu kasashe har garin babansa kuma babansa annabi ne annabi yaqub alaihi salatu salam, sai da yan garin suka zo misira sannan suka yi awo suka auni abin da za su ci ma saboda me saboda an bi shawarar annabin Allah a nan wurin a matsayin shi lokacin malami aka ce a bi aka bi shawararsa ko ina suka ci nasara duka ta ɓangaren arzikin ƙasar su komi ya tafi daidai a yayin da lokacin duk duniya sun shiga cikin halin wahala to wannan kadai bai zama misali ba don haka ba zai yi ba jin shugabannin da aka yi ko waɗanda ake magana abin nan tuntuni duk wani abu da zai tashi in dai mutum yana so ya gamu da Allah lafiya lau to in yana shugabanci idan matsala ta taso ce ma malamai zai yi menene mahanga kashe ta addini a wannan wani, in ko baka ba ya gama yawo ku ɗauka ko ku aji su masu su ɗauka ko su yar ma dai ita ce gaskiyar magana ba a ta sai dai kawai ba ana nufin malamai su goyi bayan su bane koyi na su gaya masu gaskiya dan dimran nan da aka yi maganan cewa manya-manyan mahimman da ake magana na cewa mutum zai samu matsayi wurin Allah ba sai da aka yi magana ba cewa kalimatu haqqin inda sultani kan faɗi gaskiya a zo ko mugu ne shugaban shi kai kuma a zo ga mai gaskiya da haka wannan shine aikin malamai su faɗi gaskiya ya mutane gaskiya ko za su dauka ko ba za su dauka ba amma da ya gaya musu gaskiya saboda ma'azirata ne ila mutum ya je lahira ya ga wahala ba zai ce ba gaya mai ba an gaya ma kai ka ji Fahimta na za a fi in kuma kun gani idan kuma aka samu wata jayayya cikin wani abu aka je kai ka ce wannan ya ce farduhu ilallahi war rasul ku mai da wannan abun zuwa ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce abin da ake nufi nan a lokacin da manzon Allah yake raye to sai a je wurin shi sai Allah shi kuma ya saukar da wahayi ya ce ga hukuncin kaza ga hukuncin kaza Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ba maganan wahayi to yanzu ya za ya mai da abu ga Allah da manzon Allah sai ya mai da shi zuwa ga littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai mutane na so su zauna lafiya ya fito ko? Wanda haka wannan shine abin da dinsu wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai kun kasance kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe zalika khairun wannan shine abin da yafi maku alkhairi wa asanu ta'wilan kuma shine mafi alkhairin abin da za a karkata zuwa gare shi a fassara duk wani abu da za a dauka in ba wannan bane babu tafsira wa ayyuhal mu'min al ya kai mumini haka ya ke ma mumina waɗanda kuke kaɗaita Allah ya man amantum billahi rabban ya ku wanda kuka yi imani da Allah kuka shi shine ubangijin ko bil islami dinan wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasulan wannan abin da muka faɗi a yanzu yana da mahimmanci kuma muna maimaitawa miraran wa tikraran kada mu rika yin sakaki da jaddada wannan kalmar shine aka yi maganan cewa idan safiya ta yi mutum ya faɗi wannan so uku raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulan da safe so uku da yamma so uku aka ce Allah ya wajabta ma shi duk mai yin wannan Allah zai yarda da shi ranar tashi alkiyama sau da ka abu ne muhimmi wanda ya kamata mutum ya rike kuma aka yi maganan cewa idan ka faɗe shi lokacin da aka kira sallah aka yi kiran sallah sai ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasulan to an gafarta mutum zunuban shi gaba daya to yanzu kiran sallah aka yi sau biyar a rana sai kuma kai wannan sau biyar a rana to yaushe kake da zunubi kenan kama fa shedan ba zai bari ba ga mutane da yawa shi mutane da safe ka faɗi uku uku da yamma ka faɗi uku uku sauran kuma sannan sauran kiran salloli kuma duk ka ansa kayi to ka gani wancan uku uku wannan biyar kayi biyar sallan asu kayi da asuba kayi biyar kayi ɗaya lokacin da aka kira sallah ka zo kayi uku da safe bayan an yi sallah su ba. ka zo kayi kayi azhar ka yi la'asar kayi magariba kayi isha'i ka ƙara zuwa da yamma bayan la'asar kayi su ukun ka banda na kiran sallah da kai kaga daga nan ya ka gani amma shedan kullum mutane su abin da ake gaya masu su kasa mantuwa abu shine a basu kuɗi da yanzu ana cewa in ka yi shi sau uku da safe miliyan uku in ka yi da yamma ma miliyan uku akwai wanda zai ce ya mance? ko dubu shida mako? to a ce kawai mutum zai samu dubu shida su ji ɗorarin sanda aka zo rabon dubu goma nan wasu akwana suke a can a kan layi to amma mutane saboda shi yasa in ana magana ana can ba musan Allah ba sai mutane su rika mamakin me yasa za a rufe faɗin wannan magana kuma inda mutane sun sani din da gaske abun da za a baka lada ɗaya fa a ranar lahira ta fafi ma mutum duk duniya da abin da ke cikin duniya inda mutum zai zo a ce a zabtare mai lada guda ɗaya a ba shi duk duniya da abin da ke cikin duniya ba zai bada ba amma yin sai a ce ma mutum ga abin da za a yi a samu lada mai yawa sai mutum ya ce ya mance da yi ba shi yasa yanzu ko magana kuka yi da mutum ko alkawari kuka yi ko ajiya ka bashi ko wani abu ka bashi dole sai ka bashi maganin mantuwa shine ka hada abun da kuɗi in baka ba zai yadda shine in ka je gidan mutum baya nan aka bada kati ko aka bada takarda sako a bashi mutum zai yadda sakon ne kawai amma da an bashi kuɗi to an bashi maganin mantuwa wai shi zai hana ba zai manta ba kuma za ka bashi abun ya jinjina ya ce za ka bashi ya ce wa zan bashi tabbas da ya zo ai nan ma zan aje da ya zo zan bashi kana tafiya zai yadda shi ya ce ya jefar da shi kawai saboda baka haɗo da kuɗi ba yaro karami ka aikai yi man sallama da wani da ya yi sallama ya dawo sai ma haka ba bashi kuɗi ba uwar shi in ya shiga gidan cikin gida idan ka je aike na ka yin kira wani to me ya baka wanda ya aike ka sau na ka gashi nan komai ya lalace kowa kuɗi dan karamin jariri kuɗi in ya jariri ya kawo shi sai ga shi ma ya ka da hannu ya zo ka ɗauka sai haka ban kuɗi kowa kuɗi ka shi shine magana da abin da ake nuna mutane su yi mahimmi wanda mutum zai tsira da rayuwarsa zai kubuta daga wulakanci da kaskanci ranar lahira amma mutum ba zai yi ba sai dai an bashi kuɗi sai dai an kwatanta abin da kuɗi sannan ya ce zai iya yi amma ba haka ba sai ce ya manta kuma babban abin mamaki wai in ya manta ma sai fashe da dariya kuma yanzu mahaukacin da za a ce yau a raba miliyan ɗai ɗaya a wani wuri shi bai samu ba kuma ya kyalkace da dariya ban gan shi ba ka saba kana zuwa wuri yau sai aka yi rabo baka nan sai da ka zo aka ce yau ko baka nan an raba miliyan ɗaiɗai sannan kuma aka kalli mutanen ka gaggace da dariya baka nuna bakin cikin yau baka samu wannan kasan ba amma mutum duk girman abin da aka faɗi a addini aka ce mai ga abin da ake a samu lada in aka tambaye kayi sai kyalkace da dariya kuma ya ce bai yi ba kuma bai damu ba jam'in sallah yau mutum yana rasa jam'in sallah kuma ya kyalkace da dariya bai samu sallar jam'i ba amma sai kirkice da dariya su ko magabata wani ya ce shi an mai mutuwa ya auna wanda suka zo yi masa taziya ya auna kuma da ranar da ya rasa jam'i sai da ya ga waɗanda suka yi mai ta'aziyar rasa jam'i sun lullinka wanda suka yi mai ta'aziyar mutuwan da aka yi masa kuma gane to kaga a wurin su su ya fi kenan to da aka abin ne sai sai hankali duk inda kace tunanin za mu samu za a samu aikin lada malamai sai da suka bi suka tattaba mana wurin nan dan gudun kada mu je lahira mai kuka amma wallahi ba mu damu ba ku duba ran nan fa maganar shafa'i da wuturi ake yi malamai suka ce ya halatta kai tahiya guda amma suka ce ya fi fifiko kai biyu ka sallame kai ɗayan daban saboda falalan samun wannan tahiyar da zaka ƙara yi a bambanci da salatin mazala da da zaka ƙara yi ya ƙara sa ka ƙara samun daraja da darajar sallaman da kai biyu maimakon guda ɗaya yanzu ka ƙara samun daraja saboda haka suka ce ka yi biyu ka sallame sannan kai ɗaya yafi suka kawo falaloli da yawa to amma mu kawai ba ma ba abin a gaya wa mutane a nuna masu irin yadda mahimmancin wannan abu masu ke mutane na gani abin nan kamar wasa ne kuma wallahi sai mutum ya je lahira sannan ya nadama a lokacin da nadama ba ta da amfani ya fito ko wabil qur'an shari'a wa dusturan mutun ya yadda amantu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulan wa bil qur'an shari'a wa dusturan kuma sannan ya yadda qur'ani ya zama shari'arsa kuma shine tsarin dokokinsa wanda zai bi ya yadda inna rabbaka yunadi alayka dan haka nan Allah ne yake kira zuwa gare ka kai ya kai mumini mai wannan sifo fantabih ka faɗaka sosai wata yakas ka farka daga baccin da kake yi ka farka a tadiri limada na da alaika huna a fi surati disa ka gani ko ka san me yasa Allah tabaraka wata'ala ya ma kira anan a cikin wannan sura mai albarka suratu nisa laqad nada alayka liya'muraka bi amrayn azimayn Allah tabaraka wata'ala ya kira mu'minaini anan wurin ko mu'mini ko mu'mina ya kira su nan saboda ya umurce su da al'amura manya-manya guda biyu fihi ma sa'adatul bashariya kulliha fi duniya wal akhira wanda wannan kiran a ciki ne rabauta ta ɗan adam take gaba ɗaya, duk arzikin da ɗan adam yake nema ya samu to a cikin wannan kira za a samai arzikin na duniya ne ko na lahira ne duk abin da kake nema an taka basharin kamar matsayinka na ɗan adam duk abin da kake nema na rayuwarka a duniya da lahira ta cikin kiran nan an taɓa shi Al'awwal. lamba na farko shine shine an tuti Allah wa an tuti rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam shine kai ma Allah tabaraka wa ta'ala biyayya sannan kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya wa ulul amri min muminin al-umara wal ulama wal waliduna sannan kuma bayan haka nan da waɗanda ke bada umarni daga cikin muminai nan ba na ɗaya al'umara shugabanni ana yi ma shugaba da'a matukan bai saba ma Allah ba abin da yake cewa ayi wal ulama haka nan malamai ana yi masu biyayya wal waliduna haka nan iyaye kuma ana yi masu biyayya wal murabbuna salihun haka nan nagartattun malamai masu tarbiyya ana yi masu da'a waɗanda suke tarbiyyantar da mutane ko a makarantu kowace makaranta ma suna tarbiyya suna tarbiyyantar da al'umma zuwa ga abubuwa na kirki ana yi masu da'a illa anna ta'ata ulil amri sai dai yin biyayya ga shugabanni ko waɗannan na bayan laisad mutlaka ba kawai kai tsaye ba ne duk abinda suka ce a yi su yi a yi kawai duk abinda da suka ce a yi bal muqayyada da sharɗin iman wato sharaɗi ne da sharaɗi na imani farko ya zama su mu'minai ne imani suke cewa wata haƙiƙi manhajil islam da kuma tabbatar da tsarin musulunci abin da ya saba ma Allah ya saba manzo Allah ba za yi masu ba la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq Da lam yukarrir fi'l al-amr dan haka ne su anan ba a ce wa ti'u ulal al amri ba ba da aka ce ti'u Allah wa ti'u rasula sai aka yi wawo aka ce wa ulil amri kaga kenan sai ya zama sun yi daidai akan waɗancan su sannan za a yi masu biyayya amma annabi sallallahu alaihi wa sallam na shiga gashin kai na Allah ga na manzon Allah ko baka gano komi ba Allah ya ce kai ko ka bi Qur'ani baka gano ba Allah ya ce ayi sai gashi manzon Allah ya ce ayi shikenan kalas magana ta kare sai aiki kawai ko baka gano ba a qur'ani Allah ya ce kada ayi kaza sai gashi a wani wuri manzon Allah ya ce kada ku yi kaza khalas magana ta kare kawai sai biyayya ba tsayawa ce sai ka hada duka biyun duk wanda ka samu guda daya Allah ya ce a ko manzon Allah ya ce a ko sun haɗe duka duka abin da yake waje ba kanka kawai biyayya sam an kawai magana ta kare in mutum yana so ya zauna lafiya ya fito kuma zaman lafiyan nan na duniya da lahira ma mutum yana so ya zauna a duniya lahira lau lahira lafiya lau to yadda Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ko ulul amri da waɗannan saura sai in nasu yayi daidai da wannan abin da Allah ya ce din manzon Allah ya ce sannan su za a yi masu shi yasa bai zama tsa'a mutlaqa ba ya fito ko to wannan shine bal muqayyada bi shart iman wa taqiq manhajil islam لذلك لم يكرر فعل الأمر وأطيعوا باتي أطيعوا با إن طاعته للأمر لبيان أن طاعتهم dan ai mana bayanin cewa su biyayya zuwa gare su ulul amri dukansu yin biyayya zuwa gare su duka waɗannan ai mustamiddatun min qiyamihim bi ta'atillah duka ya zarci ne idan su su ma Allah biyayya su ma wa ta'ati rasulihi su ne manzon Allah biyayya to in suna bin Allah suna bin manzon Allah su ma sai ai masu biyayya in ko su sun saba sai kyale su amma idza umiru idza amaru bi ma'siyatin fala amma in suka yi umarni a saba ma Allah to ba za a masu da'a ba لأنه لا طاعة fi في معصية الخالق domin babu biyayya ga wani abun halitta cikin saba ma halicci ya fito ko asani abu na biyu amruhum an yaruddu al-mukhtalafa ai an umarce su amarahum an yaruddu mukhtalafa fihi an umarce su su mai da duk wani abin da suka yi sabani akai duk wani rikici wal mutanaza alaihi da abin da suke jayayya akai wanda suke gardama ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah wa huwa al karim shine al mai girma wa ila sunnati rasulihi al kuma sunnan manzonsa amintacce shine muhammadun صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء duk wani abin da kuka yi sabani a ciki kowane iri ne duk abin da kuka saba a ciki hukumuhu ilallah hukuncin sai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ku koma wurin ku nemo hukuncin sa wurin Allah tabaraka wa ta'ala ku gabi Allah ya ce suratul shura aya ta goma kama hakama bihi alkitabu was sunna, duk abin da alqur'ani da sunna ya hukunci da shi wa shahida lahu bi suhbati kuma akai shaida bi sihha afwan wa shahida lahu bi sihha sannan akai shaida cewa ingantacce ne wannan abin tabbas haka yake wa huwa alhaq haq wannan shine gaskiya wa ma za ba'da alhaq illa dalal babu wani abu ko bayan gaskiya sai bata duk lokacin da aka bar gaskiya har da Hausa muna faɗin magana sai dai mu gane ba sai mu sai ce ai daga kin gaskiya sai bata daga bayan gaskiya kuma ba wani abu sai bata kuma mutum zai zo ya ce shi tun da yake bai taba jin an ce gaskiyar mutum ta kare ba sai dai a ce kare shi ta kare amma kuma bai daina kare ba har yanzu illa balal qala in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in dai har kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe to abin da za ku yi kenan kun yi imani kun yadda kun yadda da Allah tabaraka wata'ala kun yadda da ranar lahira to abin da za ku yi kenan suratul nisa hamsin da 59 وهذا على أن من شرط الإيمان رد الخصومات والمنازعات إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم wannan kenan yana nuna cewa sharadin imani sharadin a ce mutum yana da imani tunda daga aka faɗi wancan aka ce farduhu ila Allah wa rasul saka ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ashe kenan yana daga cikin sharadin a ce yana da mutum yana da imani kuma ya yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzon Allah ya zama na in dai an samu sabani to a maida shi zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah wanda aka kawo mai wannan ce shi bai daba ba da su za hukunci ba to in kana da iko ka bar maganan kai tafiyar ka ko kuma kawai ka bashi wuri dan ba wani amfani mutum an zo ana magana an ce za a yi magana to a ce ni Allah ya ce ni manzon Allah ya ce ce ba su da wannan to kai na ruwan ka da shi kuma bayan nan ya fito ko ya ƙara komawa shi al'amrul awwal أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وطاعة الله تبارك وتعالى هي العمل بكتابه إن أنت إما الله تعالى شيني أي كده للتافنسا والوقوف عند أوامره ونواهيه سننكما أطيع عند إبادة أمرنية أيد إن يهنا طاعة الله أن تتبع قرآنه شيني إما الله تعالى شيني أي أبي قرآنسا ولا تتعدى حدوده sannan kuma kada mutum ya rika ƙetare iyakoki ko dokokin da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa wa kadhalika ta'atur rasul sallallahu alaihi wa sallam aka nan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam innama hiya ittiba'uhu fima amara wal intiha wa amma naha shine abi umurni duk inda annabi ya bada umurni yace a aikata to a aikata wal intiha wa amma naha da hanuwa da abin da ya hana ai sai yasa da aka zo cikin kalmar shahada da aka yi maganan sharuɗan za ka ce tasdiquhu fi ma akhbara shine gazganta shi cikin abin da ya bada labari sannan bayan haka nan ay da'atuhu fi ma amara ay masa da'a ga duk abin da ya bada umarni sannan ijtinabu ma naha anhu wa zajar sannan a nisanci duk abin da ya hana ya tsawatar sannan wa Allah yubadallaha illa bima shara' kada a bauta ma Allah kuma sai da abin da ya koyar ya ce a yi to sannan kuma na ce sheik wahid abdulsalam bali sai ya ƙara na biyar ya ce wa an salla alaihi sallallahu alaihi wa sallam fi kulli ma zukir a duk inda aka ambace shi kuma kai mai salati kai manzo Allah salati wannan abu ne na biyar yace shi a fahimtar sa sharadin bin manzo Allah biyar ne ka gasganta shi duk cikin inda ya bada labari sannan kai masa da'a duk inda ya bada umarni yace ayi ka nisanci abin da ya hana ya tsawatar kada ka bauta ma Allah sai da abin da ya koyar sannan kuma kai mai salati duk lokacin da aka ambace shi sallallahu alaihi wasallam sannan aka ƙara zuwa ƙa'idar tauhidi aka ce al'ibada mabniya alal aslaini ita ibada gaba ɗaya ta gini ne akan tushe guda biyu ginshiki guda biyu masu ƙarfi wanda ba yadda za a yi ibadar nan ta tsaye da wannan sai aka ce bayan abin nan ba menene al-ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam duk abin da mutum zai yi al-ikhlasu lillah ya zama saboda Allah zai yi sannan wal mutaba Ali rasulillah sannan kuma waye koya ma manzo Allah ya koya ma kai wannan aikin kaga wannan ma ya ƙara fitowa shine fasaran ma wannan ma fi'ullah wa fi'ur rasul saboda haka dole ne shi yasa Fudail bin Iyad yake cewa ibada la budda an takuna khalisan sawaban dole ibada ta zama khalisan sawaban aka ce menene khalisan sawaban yace fassarar tsantsa ibadan nan saboda Allah aka yi sannan sawaban daidai da koyarwar manzon Allah yace idza kanat al ibada khalisan wa lam takun sawaban yuqbal idan ibada aka yi ta tsantsa saboda Allah amma ba a yi ta ba akan koyarwar manzon Allah ba za ka ba wa idza kanat al ibadatu sawaban wa lam takun khalisan falam yuqbal haka nan idan ibada ta kasance an yi ta akan koyarwar manzon Allah amma kuma aka duba a zuciya kuma ba dan Allah akai ba fallam yuqbal shi ma ba za karba ba an yi asara kenan shine taltal batete fattiba'ul mustafa sallallahu alaihi wa sallam fil ibadati wal mu'amalati wal akam saboda haka biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a bangarorin da ya shafi ibadoji wal mu'amalati da sauran mu'amala ta cinikayya ne ta auratayya ne ta zamantakewa ne ta saye da sayarwa kasuwanci kaza kaza su ne mu'amalat wal ahkam da hukunce hukuncen da ya shafi in an zo raddu al huquq ila zawiha mai da haƙoƙi ko ila ahliha zuwa ga masu su hukunce hukunce duka wannan sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi kulli babin min abwab hadha ad-din da dai kowane kofa kowane bangare daga cikin bangarorin addinin nan dole wattiba'ur rasul wa ya yakunu ta. lillahi jalla wa kuma in anyi ma manzon Allah sallallahu alaihi biyayya wannan biyayyan da aka yi manzon Allah kenan an yi ma Allah biyayya ne an bi Allah tabaraka wa ta'ala an bi manzon Allah saboda ya Allah tabaraka wa ta'ala ya ce qala subhanahu wa ta'ala man in rasul faqad ata'a Allah duk wanda ya yi ma manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam to yayi ma Allah biyayya kaga mafhumul mukhalafa wanda ya saba manzon Allah fa ya saba ma Allah akwai ma aya akan wannan suratul nisa aya ta 80 wal ittiba'u huwa as-sabilul wahid dan haka biyayyan nan wannan da'an da aka ce shine hanya ko ita ce hanya guda daya alladhi yaqil insana min inhirafatin wanda zai kare mutum daga karkacewa ya babbaude daga gaskiya wa zai da karkata wabdalalat da shiga cikin bata idan mutum yana biyayya zuwa ga Allah ya kadaita Allah yana bin wannan hanya to zai kare shi daga karkacewa daga ballewa daga bata fama balla man balla wa man harafa man harafa illa bi khurujihi an ittiba'i manhajillahi wa manhaj rasulillahi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda ya bace bai bace ba haka nan wanda ya karkace bai karkace ba sai yayin da ya fita daga yi ma Allah da'a da kuma yi ma manzon Allah da'a duk wanda kaga ya bace ko ya halaka ko ya karkace ko ya bauɗe to ya samu wannan matsala ne ta dalilin daina yi ma Allah da'a da ko kin yi ma Allah da'a da kin yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a wannan shi yasa ya shiga cikin wannan hali ya adana Allahu ajarana fadinuna huwa dinul ittiba dan haka mu addinin mu shine addinin biyayya shine addinin da'a wannan shine shi ne dinuna dinul ittiba wa ta'a shine addini yin biyayya da kuma yin addini yin ma Allah ta'a qala subhanahu qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin lalle tabbas haƙiƙa ya zo maku daga Allah tabaaraka wa ta'ala min Allahi nurun wani haske ya zo maku wa kitabun mubin nurun ɗinnan nan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo maku da littafi wanda yake bayyananne yana bayyana maku yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subul salam Allah tabaraka wa ta'ala yana shiryarwa ta dalilin wannan hasken da littafin nan yana shiryarwa zuwa ga abin nan din sa man ittaba ridwanahu wato yahdi bihi Allahu subul salam kenan Allah yana shiryar da wanda hanyar tsira duk wanda abin nan ba yana shiryarwa zuwa ga hanyar mun tsira ga wanda duk ya bi ya nemi yarda Allah tabaraka wa ta'ala ta wannan hanya ta dalilin wannan hasken da aka zo masa in ya bi wannan hasken ya bi wanda ya zo da wannan hasken to ta dalilin wannan Allah zai shiryar da shi zuwa hanyar subulus salam hanyar tsira an tsira tudun mun tsira kenan Allah ka samu daga cikin wanda za su hau wannan tudu na mun tsira subulus salam hanyar tsira bayan nan wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nuri bi idnihi Allah tabaraka wa ta'ala zai shiryar da duk wanda suka bi wannan mani tabari duwanahun hunnan wanda suka nemi yadda Allah tabaraka wa ta'ala har ya shirya da sunan to zai fitar da su daga cikin dufai na zalunci na bata na halaka na kafirci na shiga azaba duka za a kare su wannan bi iznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim Allah tabaraka wa ta'ala zai shiryar da su zuwa ga hanya ne kaka ya Allah ka samuna muna daga cikin wanda zaka yi masa wannan kyauta wannan falala da za zaka bada na samun wannan matsayi ya Allah ka samu daga cikin su mazanmu da matanmu waɗanda ma ke jin mu da dukkan ma musulmai muna roƙon Allah ka shirya da mu hanya hanya tudun mun tsira dan tsarkin sunayenka wa qala subhanahu wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku mafi kyawun abin da aka saukar maku daga wurin ubangijinku tabaraka wata'ala shine wannan littafi ko shine wannan manzo alaihi salatu wassalam suratul zumar ayata 55 yace fa man lam yattabi'ir rasul na haka duk wanda bai bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam faqad ba'a bil khusran mubin fi duniya wal akhirah to kuwa zai dawo da asara bayyananna taɗewa bayyananna ta samu wanda bai bi manzon Allah ba hasara da shiga masifa da shiga bala'i da wulakanta rayuwa da zaman mutum ya zo duniya zai koma lahira a banza ya samu duk mutumin da bai bi manzon Allah ba wanda bai bi manzo Allah ya gama yawo Yakulun an Mustapha mustafa sallallahu alaihi wa sallam war rasulul al-mujtaba sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah wanda yake zababbe mai darajar nan wanda babu kamar shi yace ana faratukum alal haudi. Wala wa janna rijalun duni fa aqulu ya rabb أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا liman baddala ba'adi. manzon Allah sallallahu yana cewa ana faratukum alal haudi ni ne zan riga ku wajen tafkin nan nawa annabi yana masabai albishir yana zan riga ku wajen tafki duk masifa in kuka riga kuka kawo wurin tafkin nan kun sha zan isa wurin ni zan fara zuwa in shirya masauki a wajen shan tafkin nan yanzu yau a ce ma a ce manzon Allah shine ya je wani wuri ya shirya masauki akan cewa duk wanda ya zo nan ya nuho ya karaso wurin nan wasu in an je annabi ya ɗebi abun nan da kan kanshi ya ba su su sha ga kofuna nan kamar yawan taurari aka ce ruwa ne wanda yake mai sanyi sannan kamar kankara can shi kuma farinsa kaman nono gashi nan tangaram a ɗiba a ba mutane duk wanda ya sha wannan ruwan ya gama jin ruwa har abada sai dai ya sha wani abu don jin daɗi kawai sauran abin sha annabi ya ce ni ne zan riga ku zuwa wannan wurin kuma kan kuma ta hadisin da makaranta ranar nan na Anas bin Malik sai dai ya tambayi annabi za ka taimake ni a lahira ya ce zan taimake ka a ina zan same ka ya ce wuri uku ba za ka rasa ni ba ɗayan wuri uku nan daga ciki ba akwai tafkin ba sannan can wajen da ake bada littafi sannan kuma akan sirati wuri uku ya ce masa ya ce a wuri ukun nan ba za ka rasa ni a nan ba kaga har da tafkin ya ce amma fa ina wurin zanga ana falle wasu mutane yaktali janna ana tare su ana ware su ana datse su rijalun duni ana tare su an hana su su ƙara saurina zanga an tare su fa aqulu ya rab sai in koma ina cewa ya rab ya Allah ashabi waɗannan jama'a ta ne sabbai mutane na ne wa yuqalu sai a ce masa innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka yi ba bayanka sun canza abin da ka ka bayanka basu bi da'a ba sun kana barin su ka saba fa qulu suqan ni kuma daga nan sai in ji haushi annabi ku duba yadda annabi ke tausayin al'umma amma saboda sabawa kuma can matsayin lahira ne ba matsayin matsayin nan ba annabi sai ya ce to nesa da ni nesa da ni ku nesa da wanda ya canza addinin nan yadda na bari bai ba ai nesa da shi ko ganin su ba na so ku kai su nesa da ni kada ma su ƙara gani na ko hange na kada su su kan nisa ne wanda yake ya kai nisan da ko ganin ma mutum ba za a yi ba ku nesa da su da ni da ya faɗi ma kalma ɗaya da akwai sauƙi amma sai da ya ce sokan sokan nesa da su nesa da ni nesa liman baddala ba'di da duk wanda ya canza bayana yi nesa da shi duba wannan to wannan ne yanzu mutum zai sakaki da wannan wani ya kwaso wani abu ya baka kawai ka ka yi ta yi haka nan baka san dalili ba in kai wannan za ka je ka sha wahala banza haqqan innal izzata liman ata wa taba gaskiya ne tabbas ko shakka babu wato buwaya ko ɗaukaka tana ga wanda ya ɗa kuma ya biyayya wa manasa falahu dhulla wasira wanda ko ya saba ranar kiyama zai ga kaskanci zai ga wulakanci mutum duk wulakancin da zai gani a duniya to bai ga komi ba irin wulakancin da zai gani ranar da aka je lahira aka kore daga cikin mabiyan manzon Allah shine karshen wulakanci da kaskanta da zai mutum azanallahu ajarana da haka wannan shine يقول النبي المختار واتو النبي صلى الله عليه وسلم يناتي وحديثي نيدا يوا يتي وجعل الذل والصغار على من خالف امري wannan zai iya yiwa addu'a yake yi zai iya yiwa kuma abin da yake labari yake bada amma dai kaman yana cewa ne ya Allah ka sanya duk kaskanci a sanya kaskanci da tozarta ga duk wanda ya saba ma umarnina ko ko yana bada labari yana cewa an sanya kaskanci da tozarta wanda ya saba ma umarni na ai labari kaman abun nan ne dan haka ya zama abun nan ne duk wanda ya saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya gamu da kaskanci ya gamu da tozarta wannan hadisi yana nan imam ahmad rawahu imam ahmad fi musnadihi hadisi na dubu biyar da ɗari a dubu nawa dubu biyar da ɗari da goma sha biyar saboda haka bai isnadin sahihin أي صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وهذا أي رجل يعرض عن الاتباع ويعرض عن الطاعة فانظر ماذا أصابه أي كدوبا غواني متنن misali za a ba wanda ya kau da kai aka ce mai gaɗa da'a ya ya biyayya ya kau da kai an ta'a fanzur ma za a sabahu ku lura ku duba ku ga me yasa mai da yi wal hadithu fi sahih muslim shi wannan hadisin yana cikin hadisi al muslim min ai hadisu Salma bin al-akwa na hadisin salma dan akwa ai radiyallahu an anna rajulan akala inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi shimalihi wani mutum ya zo gaban manzon Allah kawai sai ya ci abinci da hannun hagu ka duba wannan abun kaman karamin abu ne amma saba ma umarnin manzon Allah ya ce ku lura ga misali nan ku ga mutumin da ya saba ma umarnin manzon Allah ne ya same kuma abinda ana ganin kaman ma ba girma kuma wanda ma har yanzu mutane ba su bari ba saboda za ka ga mutum kana ganin girmansa ba yaro ba ne karami ka je gaban mai shayi ka gani za ka ga da yawa matasa suna shan shayi da hannun hagu suke gatsa biredi suna sawa haka ko kuma su gatsi biredin da hannun hagu su rika kurba shayin da hannun su gatsa da na dama su kuma abun nan su kurbi shayin da hannun hagu wani juyawa yake sai ya rike biredin ko da hannun hagu yana gatsa yana kurban shayin da abun nan ba na? fiye wata barakan lafi da sosai sai ga mutum ya gatsa kawai ya fara kurbada ya ce wannan ma shayi da biredi ne ma fiye wata wannan da mutane ke sha wani da ya da domin fiye wata kawai sai huda da hannu kawai matse da hannu abu kawai ya shanye shi kuma ana ganin abin nan kaman wai shine wayewa ko shine sani abin nan ba kuna ganin abin kaman ba wani abu ba saba wa manzon Allah babu kadan saba ma Allah babu wani karami ranan da muka yi karatu nan cewa akai in ka saba ma Allah ko ka saba ma manzon Allah ba girman saban zaka kalla ba girman wanda ka saba ma zaka kalla wa ka saba ma wanda ka saba ma Allah nan ba girman saban zaka kalla ba wai wannan sabo ne babba ko karami a'a wajen saban Allah ko wajen saban manzon Allah kallon girman Allah zaka yi wanda ka saba ma kallan girman manzon Allah zaka yi wanda ka saba ma ba girman zunubin zaka fara kallo ba wa ka saba ma shine magana sau da aka wannan shi ne abin nan da aka dole ne mutane su rika kallon irin waɗannan abubuwa domin mutum mu samu ya gyara abubuwan da muka yi na kurakurai mu ta duba ko muna roƙon Allah ta baraka wa Allah ya gafarta mana kafin mu mutu Allah ya karbi tuban mu mu ta roƙon Allah ya azurta mu da taubatar da soha ya fito ko saboda aka shi wannan bawa da aka zo ya ci da hannun hagu sai bishi maliki فقال النبي sallallahu alaihi wasallam nan ku كدن gyara فقال an ɗan haɗa abin sai aka ce faqul ko fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam ne asali sai annabi ya ce masa annabi sai ya ce eh ba ku gani ba wurin ba to na gaba za ka gani ku komai sai an yi gardawa da ku ne ni ba kafin yin zo nan na ga abin <laughs> to shi mutumin da ya ci da abin mutumin da ya ci da hannun hagu fa qala annabi ya bi yaminika menene matsala shine za ku gyara sai kuma an yi gardawa <laughs> kai فقال النبي صلى sallam عليه وسلم قل Sai Annabi ya ce masa ci da hannunka na dama فقال Rajul sai shi kuma mutum ya ce ma'uridan mutakabbiran yana girman kai ya ƙi yadda da abin da annabi ya ce la'asta ta yau sai ce shi ba zai iya ba ba zai iya ci da hannun dama ba sai dai ya ci da hagu kenan ma ya gan shi ya ci da hagu an ce mai annabi ya ce ci da hannunka na dama sai ce shi ba zai iya ci da hannun dama ba saboda girman kai فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت yace to haka ne Allah sa da ka iya din shikenan kada Allah sa ka iya shi girman lafiyar shi laufa amma saboda girman kai da annabi yace mai ci da hannun dama kakka ci da hannun hagu sai yace shi ba zai iya ci da hannun dama ba da hannun hagu zai ci bai iyawa sai annabi yace la stata to kada Allah sa ka iya kada ka iya din fa ma mana'ahu illa al-kibr ba abun da ya hana shi ya ci da naman nan sai girman kai fa ma za hadatha lahu me ya faru ta dalilin annabi ya masa wannan magana ai laqad sullat yaduhu daga nan sai aka shanya hannun wannan hannun mai lafiya daga nan bai ƙara daga shi ba kuma sai aka yi mai shan zama shan inna lam yastati an yarfa'aha ba'da zalika daga nan bai ƙara iya daga hannun nan ba kwata kwata hannu ya shanye fatilka natijatul iradi wa adam ittiba wannan sakamakon kauda kai daga abin da annabi ya faɗi masa ne da taurin kai da kin biyayya abin da aka yi masa haba ya jama'a annabi ya mutum irin wannan sannan ya ƙara wani motsi ai ya gama yawo ai duk wanda ya bari annabi ya faɗi maganar da bata yi abin nan bakan shi ya shiga uku shi yasa saboda sa saboda ra'ufun ne bil mu'minina ra'ufur rahim kafin ya bar duniya sai da ya ce ya Allah duk wanda na taɓa mai wata addu'a saboda na ji haushi ko saboda wani abu da aka yi man ba daidai ba na ji haushi nema mutum wata addu'a ya Allah ina roƙonka wannan addu'a kar ta zame masa masifa ya Allah ka juya ta ta zama mai rahama wanda ne ma adda saboda abun nan ba inda ba da haka nan ba da mun shiga uku to kun gani saboda wannan mutum dan taliki da aka ce shi yayi ya ce shi ba zai iya ba shi ba zai hannun bai da lafiya ko ba girman kai ba ma ta bai da lafiya ba ta kawai shi ba zai iya ba saboda girman kai aka ce to kada Allah ya sa kai ya shikenan kuma daga nan hannu ya shanye gaba ɗaya bai ƙara iya daga hannun nan ba inna rasulana sallallahu alaihi wasallam lamma amara rumat ku auna wani wurin kuma ba ɗaya kenan ba misali na ɗaya kenan ku rika sa alama saboda ka gane alamomin da aka ba da misalai ta dalilin saba manzon Allah ga nabi nan inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma amara rumat annabi yayin da ya umarci mayaka lokacin da aka je yaƙi su kalli sahabbansa ne ya umarce su an yaji lisu khalfa zaharil jaysh su zauna can bayan dutsen can bayan runduna su tsaya can na dutse al-islami fi ghazwati udin a yaƙin udu ma za fa'alu me suka yi su ma abin da ya same su laqad ra'aw al-muslimina yantasiruna ala a'da'ihim sun ga yaƙi an buga duk bugawa farko musulmai sun ci nasara sun samu nasara akan abokan gabansu saboda haka kenan sai su kuma suka ce a tun da haka ne su ma ai shikenan bari su sauko su kama ganima wa taraku amakinahum suka bar wuraren da aka tsaida su wa nazalu li yajma'u al-ghanaim suka sauko su ma saboda su tara ganima wa kana ash-shaytanu qad ansahum amra rasulillah rasulihim sallallahu alaihi wasallam bi alla yataharraku shedan ne yazo ya mantar da su dama dan saboda a samu matsala ai suna sanne ba za su mai haka ba amma shedan sai ya mantar da su umarnin da manzon Allah ya ba su cewa ai ba damuwa suka taho kawai suka sauko bayan bi Allah ya taharraku kada su motsa ko kadan su baro wannan wurin fa ma za hadatha lahum ya faru da suka motsa ma za hasala lahum hina khalafu amra rasulihim menene ya same su yayin da suka saba ma umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta yantaziru ai walam yantaziru hatta ya azana lahum ba su saurara ba har manzon Allah ya ba su izini su sauko ai ba su jira ba sai suka sauko hatta qala ba'dhum limal baqa faqad nasarar Lahu rasulahu suka ce saboda mi ma zamu ci gaba da tsayawa a kan dutsen bayan Allah ya riga ya ba manzansa nasara ai an riga an gama ya ci nasara Allah ya taimaki manzansa me zai sa mu tsaya kun gani ko laqad raja'a Khalid bin walid lokacin kuma Khalid bin Walid a wannan lokacin bai musulunta ba haba mallan sai ko ya zagayo wakana la yazalu mushrikan a lokacin nan shi bai musulunta ba wa ma hu nafarun minal mushrikin kun san kuma Khalid bin Walid mayaki ne bai ma'anar kalima tun kafin ya musulunta ma balle kuma bayan ya musulunta aka kara mai karfi da can yana yaƙi da ƙarfi ne na ƙarfi na jiki da ƙarfi na jahiliya da karfi na alfahari da wannan yanzu ko ya dawo yana faɗa bayan ya musulunta da ƙarfi na jiki da ƙarfi na imani ma awwalin ƙarfin imani shine bugun farko ƙarfi na yadda da Allah karfin musulunci karfin taimakon musulunci a matsayinsa na mabiyin manzon Allah yana faɗa bayan manzon Allah ai kaga wannan ya bambanta da wancan nesa ba kusa ba to amma lokacin can yana tare da mushrikai bai musulunta ba shike yin fasa'adul jabala suka hau dutse ai jabal ruman wannan dutsen da ake cewa jabal ruman har yanzu ana kiran shi dan inda dutsen da waɗannan din suke ana cewa jabal ruman wannan dutsen wa akhadhu yarmuna na bisiham wan nibal suka koma suna sakan ma musulmai kibiyoyi malan da ruwan kibaya ko ta ina suna zuba masu ruwan kibau hatta hallat bihim hazima ba'd an-nasr ha aka koma da an ci nasara yanzu yaki ya fadi abubuwa adu ya kare wa taghayyara alhal hali ya canza gaba daya hatta waqa ar-rasul al-a'zam sallallahu alaihi wa sallam fi hufra wannan ya ja har manzo Allah sai da fada cikin rami yaji ciwo mai tsanani da dalilin saban nan wannan saban ya sa bai tsaya kansu ba sai da ya tsallako kan manzo Allah manzo Allah ya fada cikin wani rami fa shujja wajhuhu aka yi mai rotse a fuska aka fasa fuskan manzon Allah wa kusrat tuhu aka karya mai hakoran gaba duk a wannan yakin dalilin sabanta to ku auna ko a nan kaɗai abin ya tsaya da ka gani dalilin wancan saban an zo an manzon Allah ya fada rami ya ji ciwo an fasa mai fuska an karya masa hakora wa dakhalat alhalqata almasfar fi wajnihi sannan bayan haka nan kwalkwalin da yake sanya a kai ma ya shige mai a cikin kunci nan gaba ɗaya sai da ya shiga mai fuska sai da aka kwakwalo shi wannan yaƙi dalilin wannan sabo wa kutila asadullah wannan yaƙin aka kashe sayyidina hamza duk dalilin fa saban nan da aka yi na manzo Allah da aka saba ma umarnin sa abin da ya faru bayan da musulmi su suka ci nasara hamza bin abdul muttalib fa kanat ay lahazatun asira kulluha karbun wa ghammun shadidun wannan yaƙi a lokacin da aka yi haka ya zama na ɗan lokaci ne kaɗan amma aka shiga cikin irin wani irin tsanani da wani irin baƙin ciki da damuwa mai tsanani saboda abin da zai sa dalilin wannan har sai da aka tafi aka yaɗa labari aka ce an kashe manzon Allah ma gaba ɗaya ta dalilin wannan saban da aka yi watilka wannan abu ya faru natijatul mukhalafa وعدم التهاء للرسول لله وللرسول صلى الله عليه وسلم duk wannan masifan ta faru ne ta dalilin an saba umarnin Allah an saba umarnin manzon Allah to ya jama'a yanzu ya tura me kuke gani a ce yau fa Allah na nan manzon Allah na nan Allah na sane dama Allah la yazal kullun yana nan amma a wancan lokacin fa Allah na bayan musulmai manzon Allah na cikin mu'mine a wannan lokacin amma dalilin da suka saba ma umarni ba manzon Allah na nan ciki bai hana ba bai hana allakana masu darasi ba kuma ku duba wani wurin fata yi wa ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah li mu'adhibahum wa hum yastaghfirun Allah ba zai masu azaba ba kana ciki kana abun nan su kana nan cikin su kuma Allah ba zai masu azaba ba in suna istighfari amma yau manzon Allah na nan aka lakana musulmi darasi dan Allah dabtar da su akan rashin bin umarnin manzon Allah da aka yi ya fito ko ga wannan kare kwalo kuka sai na ta kwarai na wani nan ta'ala haka walakin ma za hadasa ba da zalika me ya faru bayan wannan laqad kanat as-sahaba ridwanullahi alaihim arifu na annama asabahum wato sahabban manzon Allah sun kasani sun tabbatar abin da ya same su innama kana li ajli mukhalafatihim wa adami ta'ati ya same su ne ta dalilin sabawar da suka yi da rashin yin manzon Allah biyayya su sun sani sun yi da'an nan sun tsayin da aka ce da ba su wannan abu bai same su ba duk da Allah ya kaddara abin sai an yi dan alakana mana darasi walamman tahatil ma'araka yayin da yaki ya kare wa dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil al-madina wannan Allah ya shiga madina ba ta biha laila wahida ya kwana kwana ɗaya ne sun mara'a a khabar annal khaira lam mushrikin ko annal ko hmm? ina ku yace mhm ban ji ba eh lam yudrikil mushrikina ko li eh, wannan falan manta ma'araka dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam almadina mata bi ay eh, bata biha ko dakala rasulullah almadina bata biha layla wahida thumma ra'a sami anna alkhaira aha lan yudrikil mushrikina an yudrikal mushrikina ko ai wannan shine wahida thumma ra'a anna Khaira, an yudrika almushrikina yaga abin da yafi shine yazo kuma yabi mushrikai ya bi su ya riske su kenan waɗannan mushrikan da suka zo suka yi wannan abin da yafi shine anna Khaira, an yudrika almushrikina li yuriyahum anna bil muslimina quwwa yace abin da yafi shine ya koma ya bi mushrikai bayan ya kwana Madina kwana daya sai Allah ya nuna masa cewa abin da yafi shine ya koma ya je ya riski mushrikan nan abi su kuma daga baya bayan an koma madina to yanzu a dawo a bisu li yuriyahum anna bil muslimina quwwa dan ya nuna masa har yanzu musulmi suna da karfi bai basu kare ba wa anna ma asabahum lam yu'athir ala quwwatihim abin da ya same su bai bata karfin su bai yi tasiri a karfin su ba walam yanal min azimatihim wa qulubihim bai samu komai ba bai bata masu wani abu na himma ba bai bata zuciyarsu ba za su iya yin aiki fa'azina fa'azana mu'azzinul jihad sai mai sanar da jihadi kuma ya ƙara yin shela ya sanar ku duba irin wannan wasu an dawo an masu gaje-gaje da raununuka amma aka ce duk wanda aka fita da shi yanzu ko yana kan abin hawansa ko yana kwance a ɗauko shi a ɗora shi a kan abin hawan a dawo kuma suka dawo a kaga wannan ya nuna dole a can shedan ne yasa suka saba tunda yanzu an je yakin an ma mutum gaje-gaje da jini amma kuma an ce yanzu duk wanda aka fita yakin nan da shi annabi ya ba da umarni ya kara hawa abin hawa a dawo kuma suka dawo suka koma suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma kaga yin shi ayin sun zo nan wurin sai su fata-fata da su su zazzage su kai ka ce ba su da wani abu min sawabi na khair na alkhairi da suka aikata su ce ai ga su nan su suka yi kaza suka ja aka yi kaza suka gudu suka ban manzan Allah da sauransu ya za a yi wanda inda za a dau shugaban su ma a je a gwada bai iya zama daidai da mafi nesan nesan nesan cikin wadancan amma ina addini ne ba fahimta ba mutane sun je sun abu sun fahimta ba ta pamphlet ba su karanta tarihin ba masu habban ma ba su san su ba sau da aka wannan shine babban matsala ina ne sau da aka nada da an ya karu da kullum man shahida uhudan aka ce duk wanda ya je yakin nan aka yi da shi to ya fito wala ya karu da man gaba anha aka ce kuma wanda bai je ba kada ya fito shi yanzu duk wanda da ba da shi aka je ba yanzu kada ya zo ga ai wani tsari ne aka yi na musamman don a gane ba wai karo karfi aka yi ba waɗanda suka fitan nan su kadai ake so su kara fitowa wanda da bai je ba shikenan kawai kada ya je wannan shi yasa wani lokaci za ku ga an zo ko wani aiki ne dan karami ma da za a bin nan ba mu ce kawai wanda ba zai ba kada ma ya zo wanda ma ya zo ya zo ya su kawai ya tafi shi ma kada ma ya bata mutane aiki to abin haka yake abin daga Allah ne Allah ya so abu ya zai yi ko wani ya so ko bai so ba kaifa yakhruju alqawm wa ma zalat dima'uhum tanzifu ku auna ya mutanen nan za a yi su fito bayan jini bai gushe ba ma yana ta zuba kwararan jini wani ma an ji mai raunin da sai da aka dauka aka dora shi kaifa ya khurujuna wa qad asqalathum jirahatuhum ya za su fito bayan raunuka sun dankwafar da su wani ya riga ya kai ƙasa gaba da raga-raga yake cin an ji mai rauni amma duk da haka nan ku ji biyayya ga sabon manzon Allah laƙad kharaju jami'an dukkan su wanda suka fita nan sai da suka dawo ba wanda ya ai shi an riga an ya shi wani fa an ya shi to yau ka auna yanzu ka auna mu ka ga mutum yau a ce ma mutum ya shi na ciwo ya ka guda daya a ce yau shi da kai shi ma dama zai fara daina zuwa sallah su ba ya ya faru ya ce wallahi kwana biyu ma ruru maruru ne ya hana shi zuwa masallaci an yi wata guda ba gan sha masallaci ba tambaye shi ce maruru ya fito kuma wani sai ya ma je neman kudin shi din a haka nan da marurun zai nada wando ko ya nada kafa ya je yayi daman neman kudin shi ya dawo amma aka zo masallaci aka tambaye shi kwana biyu ba mu ganka ba kwana bakwai ya ce maruru maruru ne ya hana shi zuwa kama wannan an ji an yi raga-raga da mutum an karera ya shi wani sai da aka ɗauka aka ɗora kan abu wani magishiyun ma sannan aka yi shi gida bai ma san me aka yi ba amma yanzu ya farfado to an taso har da shi kuma an dawo ce umarnin manzan Allah za su bi ku ba nan ma ta'allala minhum ahadun babu wani wanda ya kawo wani uzuri ya ce yi mai uzuri shi kada ya fito saboda an karera ya shi ko saboda an ji mai rauni kullum na so mu gane karatun ne in mun suranta in mu ne ta haka za ka gane sahabbai wanda ka gana zagin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwata kwata ba musulunci yake so ya bi ba ma kwata kwata ba dini yake so ba domin dai in ya kalli matsayin waɗannan mutanen ya auna da matsayin mu ya san cewa bambancin mu tsakanin mu da su kamar sama da ƙasa an ji mutum ciwo an karere ya shi an babbare shi da wani kibiyoyi an zazzare mai kibiyoyi duk sun kumbura sun yi lakalaka jini na ta zuba amma yanzu an ɗauko wani an sare a kafaɗa wani an sare fa inda inda aka sare su hadda da mace ma inda aka sare aka ce za a iya sa tafin hannu gaba ɗaya za ka iya sa hannunka cikin ramin amma wannan saran amma ya dawo ku duba shi nan laqad kharaju jami'an mata allala minhum ahadun ba tabata'a ahadun minhum inna ta'a innaha ta'a kharaju ragama ma bihim min jurahatin aka ce babu wani sai da suka fita gaba ɗayansu babu wanda ya kawo wani illa dalili ya ce shi a mai uzuri ma ta ba ahadun ba wanda ya jinkiri minhum gaba ɗaya suka fito tare ba tsaya kuma ana cewa sai wani bai fito ba sai wani bai fito ba suna jin wannan sanarwar kowa fitowa yi kawai ba sai da aka rika bi gida ɗaya ɗaya ana cewa wani ba mu gan shi ba suna jin sanarwar manzon Allah ya bada umarni suka ce sama na wada suka taso aka dora su akan abun hawa ai kun ga wannan yana nuna mana salahiyatihim su kansu bayin Allah ne iyalansu ma bayin Allah ne domin wanda za a ɗauka ɗora kan abun hawa idan iyalan suka yi ɗora shi ya zai yi misali ya karere an ba da umarni amma su kansu iyalan da matan da 'ya'yan sun bi umarnin manzon Allah Tunda annabi ya ce a fita ta sha dora ka kan abun hawa suka dora shi suka dawo da su wanda zai taho kuma da kafafunsa to a taho da shi haka nan yana ɗange shi yana zubar da jini haka ya taho gaban manzon Allah aka kama hanya kuma aka koma mu koma mu bi kafirai su tsara gane cewa muna da ƙarfi haka kuma aka yi ragama ma bihim min jurahatin duk da raununukan da suke yi hatta ruwiya anna rajulan min bani abdul ash'al har wani an maruwaito wani mutum daga cikin wannan kabila ta banu abdul ash'al qala shahidtu uhudan ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ana wa akulli ya ce na je na halarci wannan yaƙi na uhudu sanda aka yi shi tare da ni da wani ɗan uwana fara ja'ana jirahaini sai muka dawo an ji mana jarihaini an ji mana rauni mu biyu falamma azina mu'azzin falamma azzana mu'azzin rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil khuruji yayin da wato annabi ya sanar da cewa a fita fi talabil aduwi wajen mu bi waɗannan abokan gaba cewa mu fito mu bi su kultu li akhi aw qala li ai sai sai sai ni nace ma dan uwana wato sai nace aftuna ko wannan mina ku yace ko atafutuna ghazwatu ma rasulillah suka ce tab za mu bari yaƙi ya kucce mana tare da manzon Allah mun bari suna shawara ne su ya su da aka sanar sai ɗaya ya ce atafutuna ghazwatun ma'a rasulillah za mu bari yaƙi ya sulle mana tare da manzon Allah wa wallahi ma lana kabuha. narkabuha ce kuma wallahi a lokacin ba mu da wani abin hawa Ba mu da abin da za mu hau da kafa mu muka tafi wa ma minna illa jarihun taqilu babu wani kuma daga cikin mu face an ji mai rauni rauni mai nauyi an ji mai ciwo babba kuma ba mu da abin hawa haka muka fito muka ce za mu bari yaƙi ya kulle ya sulle mu manzo Allah ya fita mu mu zauna gida har abada ba za mu yi ba fa kharajna ma rasulillah sallallahu alaihi wa sallam muka fito tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace muka taho wa kuntu aisaru jurhan ya zama ni na fi saukin shi mai ba mu labarin shi da dan uwan shi sai yace ni ne rauni na yafi dama dama yafi sauki wajen wannan fa kana idza ghuliba hamaltuhu ai hamalatu aqabatan ko wa masha aqabatan wato sai ya kasance idan naga dan uwana saboda shi ya ji rauni rauni yayi tsanani sai in sade shi ne in daukai a bisa na in yi tafiya masafa mai nisa sannan in sauke shi kuma ya ci gaba da tafiya da gahunsa idan naga ya kasa an ƙara kaiwa wani wuri inda raunin yi masa tsanani saboda ni rauni na bai kai la hawla wala quwwata illa billah ku auna wannan wannan wannan abin ba ma shi nashi raunin yake ji ba ya ce sai na auna lokacin an ji mana rauni mai nauyi amma da na auna sai na ga rauni na ya fi na ɗan uwana sauƙi to lokacin da muka fita idan aka yi tafiya aka yi tafiya na ga raunin nan zai kai shi ƙasa saboda ya yi tsanani sai in saɓe shi kawai in ɗauke shi a wuya in tafi da shi idan aka tafi aka tafi aka tafi na ga ya huta sannan in ƙara sauke shi mu ci gaba da tafiya wa masha aqabatan musafa hatta haina ila man taha ilaihi har sai da muka kai inda musulmi suka kai gaba daya inda aka tsaya mu muka tsaya wurin a kafa bayan an ji masa rauni mai nauyi ku auna irin wannan abubuwa ku gani mu ku auna yanzu abu mai sauki za a ce mana manzon Allah ya ce ayi ko a ce a bari ce ce ba zai yi ba kuma lokacin da aka ce mu mabiya manzon Allah ne mutu ya ce tabbaci mabiyin manzon Allah ne yana kuma faɗin kalmar shahada to wace kalmar shahada mutum zai gazganta bayan kuma annabin ya bada labari ya ki yadda annabin ya bada umarni ya ki bi annabi ya hana ya ce a bari mutum yana ta aikatawa ya ce a yi bauta yadda Allah ya ce mutum ya ki an ambace shi ba ma damu ba wanda ka ki min umarnin sa ma salatin me za yi masa kawuna ku ga irin waɗannan abubuwa kuma mu ma wai mutanen nan inda suke nema nan muke nema hatta ta haina ما انتهى إليه المسلمون ولما صاروا إلى الطاعة والخروج منفذين أوامر القائد الأعظم yayin da mutanen nan suka ansa ga wannan da'a da aka ce su yi suka yi gaugawa wajen yin biyayya wal da fita munaffirina awamir al qa'id al a'zam suna zartar da umarnin da wannan shugaba mafi girma ya bada alaihi salatu wassalam wan nabi akram maza za hadatha ni Allah ya ba su da suka bi wannan umarni ni suka samu laqadin qalabu abi ni'matin min Allah wa fadlin sai ga su sun je ba ai fadan ba kuma Allah yana so ya gwada su ne aka ce sai suka dawo da wata ni'ima daga Allah tabaaraka wa ta'ala da wata falala lam yansasum su wani abu mara kyau kuma bai same su ba suka je suka dawo ولذلك انظر كيف ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا لمن أطاعه ومن عصاه don haka ka auna ka gani ta dalilin wannan ka karanta labari ka karanta misalan da annabi ya bayar ga wanda ya masa da'a da wanda ya saba ma umarninsa annabi ya ba da misali ya kulu nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa inna ma masali wa masalu ma sanin Allahu bihi yace kwatankwaci na da kuma kwatankwacin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko ni da shi ka rajulun ata qauman kaman wani mutum ne kaman wani mutum ne wanda ya zo ma wasu mutane fa qala ya qaum inni ra'aytu al-jaysha bi ya yace ni na ga runduna da idanuna sun yo kanku sun kawo farmaki za su kama ku wa ana an uryan ni mai gargadi ne wanda yake muku gargadi a fili ya gaya muku komi wasu suka ce uryan a lokacin nan akan fita ne mutum in zai gaya ma mutane labari sai ya yi tsirara sai ya rugo cikin makka ya zo ya gaya ma mutane saboda a lokacin baya da za a karyata shi ce ina maku gargadi irin gargadi irin yanda ake na jahiliya wanda in zai gaya maku ma sai ya zo tsirara ya gaya maku gaskiya na ja ku yi ta kanku ku yi ta kanku kowa ya ta shi ya yi ta shi fa ta'ahu ifatun sai wasu bangare suka yi ma wannan mai dan sakon biyayya min qaumihi fa adlaju sai suka yi tafiya da dare suka gudu suka tafi wantalaqu hatta ala mahlihim na jau suka tafi suka yi ta tafiya har suka kai inda ya kamata su kai da sannu sannu suka kai sai suka tsira wannan kaga su sun shako wa kadhaba ta'ifatun minhum fa asbahu makanahum wasu ko suka karyata su suka tsaya inda suke suka ce su ba za su tafi ba suka yi zaman su ba su tafi ba fa ay fa sabbahum aljaysh sai ko wannan runduna ta yi masu asubanci fa ahlakahum wajtahahum suka halaka su suka wulakanta su suka kwashe masu duk wani abu nasu ta kawo farmaki suka kama zuriya su suka kama ƴaƴansu suka kama komai nasu suka mamaye su zalika mithlu man ata'ani wannan shine kwatankwacin wanda ya man biyayya wanda duk yayin manzon Allah biyayya ya tsira kaman waɗancan da suka ji abin da ga ya masu wattaba ma jitu bihi yabi abin da nazo da shi wa mithlu man asani wannan kuma nabi shine kuma mathalu man asani shi kuma kwatankwacin da'ifa ta biyu shine kwatankwacin wanda ya saba man wa bi bima jitu bihi min alhaq ya qaryata abunda nazo da shi na gaskiya shi kuma kwatankwacin sa kenan abunda ya samai ya ya fito ko wa sanu ma fusira bihi lafzul uryan mafi kyawun abinda aka fassara wannan uryan din ayi hakuri mu gama fassara nan sai mu samu wurin kwana mafi kyawun da aka sara annazirul uryan annahu min at-ta'arri shine wanda zai zama ba kaya a jikin shi annahu alladhi la sawba alayhi shine wanda bai sa kaya ba wa khutta bi dhikri li zuhurihi an ghairihi an keɓe shi ne saboda shi ne yafi bayyana domin da can a jahiliya haka ake yi wa ma'anan naja an naja ay asra'u bil harbi kuruga kenan min al aduwi ta kada ku haɗu da abokan gaba ku tsere shi ne an naja an naja kamar mu dai in muka ce ku yi ta kanku ku yi ta kanku ai an san abin da ake nufi a gudu adlaju ay rahilu bil layli shine sun tafi da daddare qabla maji'il adu fi daw'il al-fajr kafin abokan gaba su zo a da daddare abun nan ba abun nan da kafin alfijir ya fito kafin hasken alfijir ya fito abokan gaba su zo masu kafin alfijir ya fito sai suka gudu wa ma'ana sabbahum ay hajama alaihim sun kawo masu alfa suka yi masu asubanci suka fada masu walidha kana ashabuhu yuti'una amrahu dan haka sabon manzon Allah suna bin umarnin shi wa yatamathaluna aqwalahu suna bin maganganun manzon Allah fi hayatihi wa ba'da mamatihi a lokacin da yake raye da kuma bayan ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam rijalan kanu aw nisaa mazaje ne ko mata ne na ganin nan za mu tsaya ko mu tsaya nan ne nan da dare yayi da yawa a tsaya nan Allah ce muke mu Allah ya ba mu ikon bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya taimake mu mu kiyaye saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fal yahdaril ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim lalle waɗanda suke saba ma umarnin mazan Allah su ji tsoro an yusibahum fitna kada wata fitina ta same su aw yusibahum adhabun alim ko ta azaba mai radadi ta same su to haka wannan babban abin nan ne an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim azan Allah wa jarana na'am wa alaikum salam kada mi mutum ne mi eh eh ita asubar ce bai ba ko dai duka bai yi ba da asuban da za a duka to sai ya asuban sai ya dawo ya azumin daban kuma ita sallar sai sai zo ya asuban daban سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين